ahamiyatin luga amma inda al'usuliyin muhimmancin luga wato yare a wajen malaman usulu da shi mu fara tare da cewan muhimmancin luga ba wajen malaman usulu ba ne ba wani fanni da aka rubutu a kansa mai zaman kansa face sun yi magana kan luga da muhimmancinta idan na hau ne da luga yake tafiya sarab da luga yake tafiya tafsiri da luga yake tafiya matsalawul hadis da luga yake tafiya ilmul ma'ani wani bangare na balaga da luga yake tafiya ilmul mantik da luga yake tafiya qawaidul fiqhiyya da luga take tafiya kowane fanni da aka yi rubutu a kansa face ya yi magana a kan luga saboda muhimmancinta mu kanmu ma mutane mutane da aljanu in babu luga babu mu wato ba yare babu mu in ba yare babu mu in ba yare wannan karatun ma babu shi nan fa maganan da ake yare ba larabci ba kawai fa kowane irin yare na duniya shi ne ake magana sayanci ne an gasanci ne hausa ne filatanci ne kowane irin yare in babu yare babu mu yaren kuma ya kunshi abubuwa uku akwai yare na rubutu akwai yare na ishara na nuni kamar kurame kenan yare na rubutu kuma yi ne wadda za a rubuta to duk wannan ya samu asali ne daga yare na baki shi ya haifar da wancan yare na baki yare na zuciya an gane wannan to tare da cewa kowane fanni ya ba da muhimmanci ma yare wato luga to mu za mu dauki fanni ɗaya ne kawai shine fanni abin da ya shafi usulul fiqh wanda muke magana a akai wanda bara muka yi ta kawowa har ramadan ya kare to mu ba ruwanmu da yare a bangaren nahawu ko bangaren mande ko bangaren tafsiri ko bangaren balaga ko bangaren ba ruwanmu da wannan da shafe mu ba a yanzu magana na bangare na wanne ne na usulul fiqh dama shine da dalibai suka ce a rika dan karanto ka'idodin su to asalin yare kan daga ina yake ne kowane irin yare ne asalin sa asalin yare daga ina yake ina ka samu shi gashi kuma yana ci gaba da ayyafa wasu yaran suna mutuwa wasu kuma suna ana samun su ana yayyafan su to wajen samun yare a wajen malaman usulu sun ce malamai sun kasu kashi biyu a inda aka samu yare asalinsa farkonsa amma ɗaya ɓangaren malaman da suka kasu kashi biyu su suka fi gaskiya su suka fi dalili a kan ɗaya ɓangaren kuma dama idan an samu sabani abinda ake lura a cikin sabanin waye mai dalili waye mai hujja su ɗaya bangaren kawai sun kawo ne ga hankali kuma akwai abun suka amma su ɗaya bangaren sun kawo dalili a shari'a sun kuma kawo dalili a hankali to kaga wanda ya kawo dalili a hankali ya kawo dalili a shari'a ya fi wanda ya kawo dalili kawai a hankalinsa ko ba ka bane to sai mu ji dalilin su dalili na farko suka ce yare kowane irin an samo shi ne ta istilahi ɗaya ɓangaren ko suka ce a'a an samo shi ne a shari'a kuwa wahayun min Allah Allah ne wahayinsa ya sanya wa mutum ɗan adam an ji sabanin wasu suka ce istilahi ne wasu suka ce wahayi ne wato shine shari'a ne amma me ma'anar istilahi tukuna dan wani bai san ma'anar istilahi ba in ba an yi ma'anan in ba faɗi ma'anan su ba dai gane ba istilahi shine waɗansu mutane ko waɗansu malamai su haɗu su yi mitin su ce abu kaza za mu kira shi abu kaza kamar yanzu likitoci suna da language ɗinsu lauyoyi suna da language ɗinsu wato suna da yaren su suke amfani da shi haka dai masu sana'o'i to shi ne suke ce yaren duniya ma haɗuwa aka yi aka kirkiro shi mai yiwa ne wannan Cewa yaren duniya istilahi ne wato haduwa aka yi aka kirkiro shi misali sai mu ce wannan sunan mun yadda wannan sunansa kwamfuta wannan sunansa makirhon wannan sunansa tebur wannan sunansa littafi wai haka aka yi ina gaskiyanka ne ba haka ba ne <laughs> yawwa an gane wannan za mu zo a ji sukan da aka yi masu wannan ra'ayin da mu ji dalilinsu na wannan magana sai bangare na biyu wadda kuma su ne a kan gaskiya suka ci asalin yare dai wahayi ne daga wurin Allah ya yi wa babanmu annabi adam wa allama adam al'asma kullaha ƙur'ani ya tabbatar cewa Allah shi ya sanar da annabi adam sunan komai annabi adam kuma ya sanar da ƴaƴansa 'ya'yansu suka sanar da 'ya'yansu abin har zuwa kanmu a yau dalilin suka ce wannan aya kuma abdullahi abbas haka ya fassara ta yace ce sunan naki irin su sahal su khayl su himar su nahar da sauransu ya ce duk waɗannan sunan naki ne aka koya wa annabi adam sunan naki abubuwa shi kuma ya koya ma 'ya'yansa 'ya'yansa ko koya ma 'ya'yansu shine gashi nan ila yawmul kiyama da kuma hadisin da ya zo a hadisun shafa'a dalilin su na kenan bayan bayan ayin qur'ani hadisun shafa'a an san hadisu shafa'a ko inda da aka je wajen annabi adam waɗanda suka je wani sai suka yabe shi suka ce wa allamaka rabbuka asma'a kulli shay ba da suka faɗa ba wa allamaka rabbuka asma'a kulli shay ka ya sanar da kai sunanakin dukkan komai wannan ya zo cikin hadisi shafa'a kenan ga aya ga hadisi daga su a wurin su kowane irin yare daga wajen annabi adam yake illa ka an tafiya ta tafiya sai a samu branches reshe wannan ya aifar da wannan wannan ya aifar da wannan wannan ya aifar da wannan wannan ya aifar da wannan kamar hausa daga larabci take A wasu daga larabci ta bulla don kalmominta da yawa ka samu larabci ne an gane wannan ta akwai yare da yare da yawa kamar yanzu mu ce jaranci da jaranci da geranci aka samu akwai kalmomin su da yake kama da juna to ya ka samu a can bayan tarihi ka karanta da ya ka samu ɗaya haifar da ɗaya an gane wannan kamar yaren sawahili yaren sawahili da larabci sawahili daga kusan daga larabci aka samo shi kenan asalin yare dai daga annabi adam yake annabi adam waya sanar da shi Allah shi da asalin yare an ji wannan to su waɗancan ɗaya ɓangaren masu cewa yare islahi ne jama'a ne suka taru suka ce dalilinsu kuma wadu wanda suka yi wani abu suka yi intaji na wani abu sai sun sa masa suna yanzu wadda ya mota wadda suka yi mota sun sa mata suna wadda ya jirgin sama ya sa masa suna in ma kowane kamfani ne da sunansa akwai kamfanin toyota akwai kamfanin honda akwai kamfanin mercedes akwai kome suka ce ai wannan ba allah ne ya saka ba mutane suka sa abunsu istilahi ne ta abun tambaya a nan idan aka ce jama'a ne suka yi istilahi to yare na farko yaushe aka haɗu aka yi mitin ɗin kuma waye kira mitin ɗin su waye kuma kuma wanda zai kira mitin ɗin a lokacin babu yare da wani yare ya kira su tunda lokacin ana magana babu yare da wani yare ya kira su to gagan babu yaren da ya kira su kaga kenan ta yamma da su zo ai ba su bance shi ba kaga wannan magana ba ta da asali gaskiyar magana ba ta da asali ba ta da asali don haka yare dai wahayu min Allah Allah ne ya wahayinsa wa baban annabi Adam alayhi salatu kamar da ya faɗa wa allama Adam al-asma'a kullaha shi ya sanar da annabi Adam sunan nakin komai kuma in ka duba in aka bi waccan maganar su na cewa jama'a ne suka taru su ce abu kaza sunansa abu kaza abu kaza sunansa abu kaza kaga wannan yadu ila ad-dawr yadu ila ad-dawr kuma ad-dawr mundafi'un ad-dawr mundafi'un eh, in har aka ce taruwa aka yi aka kirkiro yare to kenan wannan zai bada daman cewa kowane lokaci sai an hadu an yi mitin kenan a samar da wani yare to har yaushe kenan kaga akwai dauran ai ta kewayawa ai ta kewayawa da ta kewayawa ne duk wani abu kenan sai an hadu zuwa yaushe kuma mu a tashin mu a iya sanin bamu san ga wani lokacin da waɗansu suka hadu suka yi mitin don a fitar da wani a kirkiro wani yare ko da abin nan ba dan kai ka kirkiro wata na'ura ka sa mata suna ba shi ne ba shi ke nuna ka kirkiro wani yare ba illa ka kawai saboda muhimmancin suna ne don a gane wani abin sunansa kaza shi yasa dole aka yi abu dole a sa masa suna kuma suna din nan duk wanda ka saka shi kenan za ka samu sunan ma ina ka dauko a yaren da ka tara din a ciki ka dauko sunan shi ka rada ba sabo ba ne gaskiyar magana yare dai wahayi ne daga wurin Allah to idan tunda an samu yare yanzu mu muyi magana magana kan yaren larabci ba za mu yi magana kan hausa ko bilatanci ko sayanci ko angasanci ko yarbanci ko ba za mu ajiye wannan mu yi magana kan larabci yaren addininmu yaren ƙura'ani yaren hadisi tun aka ce yare fa yana da ƙa'idodi yana kuma da ma'ana kamar yadda na faɗa akwai ma'anan yare a wajen kowane fanni da za ka ɗauka akwai ma'anan da suke bashi amma mu mun ɗauka muka cewa mu a fannin usulun fiƙihi za mu yi magana kuma yana da faɗi kwarai-kwarai da gaske yana da fadi kwarai da gaske sai dai kawai mu rika yi a gurguje don eh, mutane su dan fa'inta wannan shine ah, yare shine lafazin da mutum zai hurta ya ba da ma'ana a fahimce shi ne yare a kowane yare kuma ka fitar da wani lafazi ya ba da ma'anan wani abu kuma a fahimci wannan abun shi ne ake ce masa yare ko a hausa ne ko a kanure ne ko a fulatanci ne ko a me inda ka furta wata kalma ta ba da ma'ana aka fahimce ka to ya zama yare amma ka furta wata kalma ba a fahimce ka ba ba ta ba da wani ma'ana to wannan sunansa surkulle sunansa surkulle sharaɗin yare dole a fahimta idan ka yi turanci ko da ka saba ka'ida amma an dai fahimce ka ka shi kenan kai turanci idan kai larabci ko da ka saba ka'ida amma dai an fahimci abin da kake nufi to ka zama ba larabe kai larabci haka sauran dukkan yare an gane wannan babban muhimmi a yare shine alfahamu a fahimci abin da kake nufi yanzu misali na ce ka zo sai ka gane yana kiran ka ne ka zo magana ta kare hausa ba ta yi ba sai na ce maka come here sai ka tsaya dudun kai kai <laughs> yare bai yi ba yare bai yi ba amma in kabance ni ka zo ko da da ishara ne ne baka haka kazo zo yare yayi kaman kurma kenan an gane wannan awwa to yanzu mu shiga fannin mu na yare din idan ka furta lafazi a larabci a yare yana da ma'ana lafazin da ka furta mufrad ne ko murakkab ne wai yana bada da ma'ana ɗaya ne ko yana ba da ma'ana fiye da ɗaya duk lafazin da zaka yi dole ba da ko ya zama murakkab ko ya zama menene mufrat ko kuma ya zama menene harafi to idan harafi ne in ya ba da ma'ana shi ma ya zama yare yanzu fi a larabci ba harafi ba ne fi kamar da ka shi da ka ce fiddari filbaiti a cikin gida eh ya ba da mana fi ya ba da mana ko bai mayar ba ya zama yare ya zama yare kenan harafi zai ya zama yare kalma mufrada za ta iya zama yare kalma murakkaba wani ne mai murakkab misali ka ce abdullahi abdullahi kalmomi nawa ne biyu kaga murakkab ne yayi dare ka bari ka ce idrisu ko zaidu in ka ce zaidu ai kalma ɗaya ce in ka ce ibrahim kalma ɗaya kaga mufrad ne singila ne an gane wannan amma in ka ce abdullahi ba ka dangana bawa zuwa ga Allah kaga ya kenan murakkab to duk wannan yare ne to usul fiqh dai zo ɗaya bayan ɗaya sannan kuma dai zo ya fitar maka da jam'i da mufrad a ɗaya bangaren rajulun rijal kaga rajul mutum daya rijal fa mutane an gane wannan usulun fiqh duk zai dauki ɗaya bayan daya saboda da haka ne za a gane sakon shari'a me take nufi idan Allah ya umarni yana nufin umarni na mutum daya ne mutum biyu ne mutum goma ne daga lafazin za a gane sannan idan kai gaba kaɗan lafazin nan dai iya zama amun dai iya zama menene khasun ko gane bane sai sa usul ke yi magana kan al'amu yayi magana kan menene al-khas sannan kuma da yi magana kan al-mujmal da kuma menene al-mufassal kaga kowanne da usul fiqh suke magana kansa akan mujmal akan menene mufassal sannan kuma da yi magana kan muqayyad da mutlaq duk qur'ani ya zo da su da haka shi yasa usul fiqh yi magana kan muqayyad yayi magana kan menene mutlaq akwai akwai lafazin da Allah dai zai zai mu muqayyad ne akwai da zai faɗa eh, menene mutlak ne akwai da zai faɗa amun ne akwai da zai faɗa khasun ne akwai da zai faɗa eh, menene mujmal ne wani kuma mufassal ne wani kuma jam'i ne wani kuma kenan mufrad an gane wannan to duk wannan za mu ɗauke su a wannan bangare na usulul fiqh ba wani ba bangaren nahwu ba ba bangaren balaga ba ba bangaren madin kowanne sun yi maganganu amma mu yadda muka ce a bangare na usulul fiqh sannan a bangaren da shi yare din harshe da biyar ya ci? a to shi gane in ya shi arminti shi biyar yayi a to sai a bari shi kenan sai a bari to gobe idan Allah ya kai mu tunda lokaci ya kenan gobe idan Allah ya kai mu da mu zo wajen maganan yare din shin idan aka samu sabani a wata kalma ta larabci da qur'ani ya zo da ita ko hadisi ya zo da ita amma kuma ta saba ma al'urfu an gane ta saba ma abin da aka sani a luga an gane wannan ko ta saba ma abin da aka samu a hakika ko a majas ya za a yi a warware matsalar an gane wannan to gobe insha Allah shi za mu ɗauka yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu je karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ba ku tambaye mu ba ina ɗaya mai mu da wannan bayan Allah ba ta ba mu da nasa da nawa ba mu aiki da shi ba ta mun samu matsala ne a nan idan muka saka in yana yi ni nan ba zai amfani ta na ba mun sa ta can ta taurinsa ba zai amfani ba amma matsalar daga wayarin ne sai dai mun gyara wayarin din Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim nan Allah yana bada bayani ne akan cewa mafi gara basa abinda musulmi zai yi a abubuwa na ibada bayan wanda zai yi da jikinsa kamar sallah ko azumi ko haji da sauransu to ba kuma abin da ya kai ciyarwa fi sabilillahi akan abin da ya shafi addini ko ciyar da fakirai ko kuma gina wuraren ibada ko kuma ana jihadi a biya a ciyar da masu zuwa jihadi ba abin da ya kai shi lada wannan aya abin take karantarwa kenan muhimmancin ciyar da dukiya ga wanda yake da dukiya fi sabilillahi muhimmancinsa sabanin yanzu mutane da yawa sun zama marowata marowata malakum eh kamar da Allah yake cewa tud'auna eh? أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ma lakum tud'auna litunfiqu fi sabilillah me yasa me da karanta wannan ba karanta wannan amma shikenan dai masalan ayan da malam ya karanta abinda take karantarwa shine cewa mutane ana kiransu su ciyar da dukiyansu don addinin Allah don hanyar Allah amma daga cikin wanda ake kira akwai masu rowa wa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai marowata to man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi yayi rowa yayi wa kansa ne bai yi wa Allah ba Allah dai mawadaci ne yawa ba ruwan Allah da sadakanka ba ruwan Allah da ciyarwanka sakamakon ladan akan ka zai koma an gane Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin wadanda suke kashe dukiyansu suke bada ita don addinin Allah ko don ciyar da fakirai kamar sal habbatin ambatar saba sanabila kamar mutum ne je shuka kwaya daya kwaya dayan nan ta fitar da kara karan nan a jikinsa a samu su yi cinkoso wato rika fitowa a jikinsa ya zanto Eh, ya fitar da saba sanabila a fitar da zanganniya bakwai kara bakwai zanganniya bakwai fi kulli sunbulatin a kuma cikin kowane eh, zanganniya din nan miyatu habba za a samu kwaya dai guda ɗari in za a kidanya to wai ba wani shine kwatankwacin wanda ya ɗauki naira ɗaya ko naira goma ko naira ɗari ya bayar fi sabilillahi to wannan abin da ya bayar za a ka masa a ka masa a ka masa gwargwadon ikilasinsa gwargwadon niyyarsa kamar yadda wannan kwaya ɗaya ka shuka ta fidda kara karan yayi zangarniya zangarniya wajen guda bakwai guda bakwai ɗin wani kowane zangarniya da aka samu kwaya ɗari in za ka irga wajen nawa kenan ɗari nawa a indiya wannan misalin ya fi ɗari bakwai allah ya san adadi kowace zanganniya fa akwai akwai kwaya ɗari to saboda haka nan adadin yana da yawa wallahu da'ifu liman yasha Allah yana ninin kama wanda ya so gwargwadon ikilasinsa gwargwadon niyyarsa wallahu wasi'un alim Allah shine maiwalci mawadaci eh, wadatan Allah da yalwansa ta gama kowa da kowa dan ya dauki wannan ya baka ya baka ɗari bakwai ko sama da ɗari bakwai ba zai rage komai cikin abin da ya mallaka ba ba kuma zai rage komai cikin eh, mulkinsa ba kamar cikin teku ne a tsoma allura a ta ɗan abin da ta taho ɗin nan mai zai raga a cikin teku abin da kan allura ɗin nan ya biyo ruwan da ya biyo kan allura me ya ragu teku da shi to haka ba abin da zai ragu Allah da shi haka nan masu rowa ku bar rowa Ku ci da dukkan kuwa Fakirai da sauran bayan Allah fi sabulun da ya wuce. Alladhi na yunfi kuna an walakufi sabulun lahi sun bala sun bala yuz biyun ma an faɗo man nau'u لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kusan duk waɗannan ayoyi da za su zo nan baya yawanci suna magana kan kashe dukiya ne batar da dukiya fi sabilillah dukkansu abinda suke kira kenan dukkansu aya ta 261 abinda ta yi magana kenan 262 abinda ta yi magana kenan da uku da hudu duk haka da su ta zuwa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ثم لا يتبعون ma أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم inda ربهم wala خوف عليهم wala hum yazanun Allah ce waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah wajen hanyar Allah ko jihadi ko ciyar da fakirai ko gina masallatai da makarantu da dai sauran hanyoyin da ake infaqi na alheri sun malayit bi'una ma an faƙo mannan wala aza in sun ciyar ba sa gore ba sa zagi ba sa bakar magana wato su shi shine siffar su kenan sun yi dan Allah ko da sun ciyar da kai ka bata musu rai ba za su goranta maka ba ba za su zage ka ba lahum ajruhum inda rabbin wannan ladan su yana wurin Allah Allah dai ba su ladan su kuma wala khawfun alaihim ba sa jin tsoron abin da za su fuskanta na gaba ko sakamakon ran tashin kiyama ko kanciyan kabari ko hisabi ba sa wannan tsoro saboda an riga musu albishir da aljanna wala hum yazanun kuma za su yi bakin ciki abinda suka bari a baya ba abin da ya tsere musu ba samu ba ko kuma zuriyansu da suka bari a baya 'ya'yansu ba wannan tsoro tare da su saboda sun ciyar fi sabilillahi da haka su ma suna da yakinin Allah da ya sama ma 'ya'yansu mafita haka ba su jin tsoron abin da suka bari a baya ba su jin tsoro na'am قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله يتي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Allah ya ce in mabaraci ya zo maka ka faɗi kyakkyawan magana mai daɗi eh ƙaunin maruf wa makfiratun ko kuma in ya nace maka da roƙo har ranka ya ɓaci sai kai masa afuwa baka faɗi wata magana ba to khairun wannan shine mafi alheri wajen ga mutum kai khairun min sadaqatin ma yatba'u hadha ta fi sadakan da aka bayar da ita aka cutar da wanda aka bashi ko zagin sa ko gulman sa a ce ya cika roko ko ya cika fitina bayan ya tafi ko yana nan ko ma gorantawa wai kyakkyawan magana mai daɗi wa mai nema wa mai roko da masa in yayi kuskure to ya fi. a bashi sadakan bayan ya tafi a zage shi ko ma yana nan a zage shi wallahu ganiyun Allah ya wadata gabanin sadakan mu shi ba ta zuwa gare shi shi baya komai da ita wa ƴan uwanmu mutane muke bewa halimin mai hakuri ne kuma baya gaggauta mana hukuma da azaba mun yi hakuri a yi masa laifi yana hakuri ba dan Allah yana hakuri ba duk da ya halakar da mu kowa mai laifi ne to sai dai Allah halimun ne halimu shine mai yawan hakuri ya fi menene ya fi sabir eh, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله يتي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ita ma da duk ma'anoninta kamar na bayan hedi Allah nan ya kara da misali Allah ya ce ya wadda imani ko gaskata Allah shine abun bautan ku shine ku to ga kashedi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kar ku bata sadakan ku da kuka yi ta hanyar gori da cutarwa mummunan magana to la a ka'ida ta usulu in aka ce la taf'al kaza to fa huwa haqiqatan littaharimi wani abun an haramta shi an gane in dai babu qarina sarifa an taharimi to huwa haqiqatan fit taharimi an gane kenan yanzu gori idan la taf'al yana nufin haramci ne kenan gori haramun ne ka aibanta mutum da bakinka haramun ne an gane a ka'ida ta usul la tubtilu sadaqatu kaga an yi hani annahi kuma littarim haka ne kar ku bata sadakanku bil manni da gori za ku hadisin da manzala ce ma la yadkhulul jannata annamam wancan annamam shine mai hada guri to manni kuma shine mene gori shine wato ka goranta wa mutum wal'aza shine bagaken maganganu ka bashi kuma ka zo kana zaginsa ka shi ka zo kana ci masa mutunci kwatankwacin wanda yake ba da sadaka yana gori yana cutarwa kwatankwacinsa wajen asararsa kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar da yake ce da duke saka jos don mutane su gani don mutane su gani ba don Allah ba babu ikhlasi to daidai suke da wancan wancan ya bayar yayi gori yayi zagi wannan kuma ya bayar ba don Allah ba duk sun yi asara wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai da dukiyar nan don imaninsa da Allah da tashin kiyama ba a don dai mutane su gani ya zama ai service Allah ya sauwaka sai Allah ya buga misali yace fa masaluhu ka masal safwanin alaihi kwatankwacin wadda ya ciyar da dukiyansa da cutarwa da gori ko dan riya kwatankwacin sa kaman dutse ne safwan dutse ne dutsen nan kuma yana sama kansa talai talai santsi ba ciyawa ba komai sansi yake da shi sai aka zo aka sa masa turbaya an san turbaya kasa da wadda iska dai iya daukanta dutsen simil simil yake kuma ya yi gangara sai aka sa wannan kasan fasabahu wabilun sai ga ruwa mai yawa ya zo da ruwa mai yawa daga sama din nan ya zo ya zaka ga wannan kasar da suke kansa za ta tafi da shi nan da nan cikin minti daya za ta tafi da shi fatar ka wusar da shi sai ba komai a kansa la ya na ala shay'in mimma kasabu to wai ba masu ciyar da dukiyarsu ta hanyar riya ko cutarwa ba sun ciyar ba kamar da wannan dutse din a kansa akwai turbaya amma ruwa ya tafi da shi to ranar tashin kiyama sai sun je gaban Allah suna ga sun yi kaza sun ciyar je samu ba komai akai kamar da wannan dutse ba komai a kansa ya kaji wannan misalin dutse ne da ya zama sai ba komai a kansa to shi ma ran tashin kiyama ba zai samu komai ba saboda me yadda ruwa ya tafi ruwa ya zo tafi da wancan turbayan nan shi ma kan riya ta bata masa aikinsa ta tafi da shi bumunan maganan da ya yi ya bata masa sadakansa ya tafi da shi gorin da ya yi ya bata masa sadakansa ya tafi da shi Allah mai buga misali eh, la ya ala shay'in mimma kasabu duk abin da suke a duniya tafi a banza na wannan sadaka din ba za su samu komai ba kuma wallahu la yadir qaumal kafirin Allah ba shi yadda mutane kafirai Allah ka tsare mu ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ita ma dai haka dukkan ciyarwa ne duk ga suna amma kuma mutane suna tarowa Allah ya ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtiga'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim ka masali habbatin bi rabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'ifaini fa in lam hawa bilin fatal wallahu bima ta'maluna basir Allah ce kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu amma don neman yardan Allah iftiga a suna yi ba don riya ba ba don a gani ba ba don a yabe su ba ba ai sabis ba sun yi ne khalisan liwajen illa kuma wa tasbitan min anfusihim suna da aqida wadda ta tabbata a zuciyar cewa alkawarin Allah gaskiya ne to kwacin su ka masali habbatin eh, ka masali jannatin biraba kaman wata gona ce gonan kuma biraba watin akan tudu wato jigawa kenan gona mai kyau saba hawa bilu sai mamako na ruwa ya zo ya samu wannan gona ga gonan tana wuri mai kyau ga ruwa mai kyau ya zuba mata ya ka gani fatat ukula hadi ifaini da ta tashi da ta tashi ba da amfanin gona sai ta bashi da shi ninki an gane wannan kai Allah ya ce fa in lam yusbaha wabilun fatar wannan gona saboda kyawunta ko da babu ai ruwa da yawa ba ko da fi ma ya ishe ta wallahu bima ta'maluna basir ya ku game wannan misali wai ba waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabila ko da bayi da yawa in dai don Allah suka yi kuma suna da yaƙinin cewa alƙawarin Allah gaskiya ne to wannan dai ne suke da wannan gona da ruwa ya saka ko mai yawa ko ba mai yawa ba za ta ba da ninki biyu to su ma za samu lada ninki biyu saboda mai ikhlasi an gane ka ganin kenan ba ana duba yawan dukiyan ba ne, da wannan aya take nunawa ikhlasi husnul niyya an gane wannan yawwa kamar yadda wucin gona ruwa ko da yayyafi aka yi mata ya ishe ta za ta ba da duk amfanin da ake so to haka nan ma wanda ya ce da sa fi sabilillahi da ikhlasi ko da ba mai yawa ba zai samu ladan sa wurin Allah an gane wannan tayyib eh, kusan lokaci yayi za mu kwana wannan aya ta 265 idan Allah ya kai mu gobe ma da mu karanta waɗannan ka'ida amma duk akan luga din zamu Allah ya sa abin da muka faɗa yau na luga din wasu sun dan amfana da shi Allah ta a matsayin ka dai na musulmi yanzu aka tambaye ka yare me asalin sa ai ka san amsan da ka bayar ko yawa yawa assalamu alaikum da farko akwai wata sanarwa waya koyaɗin akwai wani mai suna sha'abu yakubu sha'abu yakubu a nan da ya gina shi tanshi neman sa a ma'aikatar Marayu din nan eh, ma'aikatan marayu marayu ya eh, akwai wani taimakon da suke barwa taimakon sa fito ba gan shi ba maganan ka ne ba ta fita ba su ne ta eh, ba cewa akwai wani ba Allah da ake ce masa eh, Shu'aibu Yakubu wadda anan dutsen tanshi ina je yake da zama ko dan na ga rubuta dutsen tanshi yadda suka rubuta to ana neman sa a ma'aikatan marayu ina jin ko akwai application da yana ya fito ya kokari ya je gobe Allah ya kai ma ma'aikata ta marayu na'am ci gaba da na'am hmm. ai ma saka je da karatu masu zuwa karatun nan suna barin gidajensu ba kowa duk wanda ya san ya zo karatun nan ya kokarin ya samu wanda zai jira masa in ma da makwabcin za ku yi ya tsaya muku ya kula muku da gidajen ku yau ya zo kai kuma gobe ka zo har ramadan ya shiga ya fi ku bar gidan ba kowa don alarama mu je banya ta taho nan Eh, karan jiya ya taho nan an fasa masa gidansa an yi masa ta'adi wadda kuma ya nuna waɗanda suka yi wannan abu suna monitoring ɗin taharukat nashi suka yi masa wannan sun san ya fita akwai bukatan duk wadda zai zo ya kokarin ya bar Eh, mai jira alhamdulillah kabar matanka tana wurin to da sauki to shi ya ɗebo iyalin nasa ne duka suka zo aka ja kai masa wannan ta'adi an ɗeba masa kayayyakinsa musamman kayan sallan da ya so daga kano sun ɗebe sun fasa masa gilas ɗin abin nan ɗinsa so waɗanda suke aka allah tona asirinsu shi kuma allah ya mayar masa a takaice dai kada ku daina barin gidajenku da shagunanku ba tare da mai kulawa ba wannan shi ne a takaice nan. Ah, assalamu alaikum wani tambaya game da almajirai cikin irin waɗanda suke shiga gidan mutum ba sallama kawai gansu kwata masu kyar gida kan bata mutum da wani lokaci har ya yi tsawa ne matsayin wannan abin mutum a'a wannan in ka musu tsawa ba kan bara ɗin ba ne kayan musu ne akan karya doka shiga maka gida su razane ka ba tare da ka sani ba amma don ya tsaya a waje yana baransa ko kuma kai ne kar da ka zo tafiya ya maka bara kaga wannan ba za ka yi masa tsawa ba amma wanda ya shiga gidanka da sunan bara ke ta alfarman gidanka wannan kana daman ka masa tsawa ka masa tsawa da ba kan bara din ba kana daman ka ce masa to ka gani kar ka sake shigo min gida babu izini wannan kana dama ka gaya masa yawwa amma tsawa wannan in ya zo dan baran ne a ce kai masa tsawa wannan bai dace ba in babu ko ka ce a hakuri eh, a je gaba babu shikenan nan abin da ake bara ke maimakon kuma ka daga murya kana aibanta shine ba a yadda ba na tambaya wai mai matsayin bara ibada ce eh? bara kuma ibada ce bara ba ibada ba ce bara ba ibada ba ce asalinta ba ibada ba ce shi mai yi din amma kai ka bada sadaka ibada ne kai ka bada sadaka ibada ne amma shi mai baran kar ya dauka baran da yake ibada yake yi a bara ma ba a yinta sai ya zama dole A'wa mutum ya shiga irin wani yanayi yadda go no go ba yadda zai yi ma labudda shine zai zai bukaci a taimaka masa na'am kuma ya tambaya mai matsayin eh, yin kyauta ga maroka a maroka ba a ba su kyauta kamar da hadisi ya nuna Za ra'aytul maddahin fa ba su ala wujin min al-turab akwai hadisi da yake na cewa masu masu mawaka su zo irin masu yabon nan ku jefe su da kasa a fiskan su to kaga ba da irin wannan ba me irin masu yaba mutane din nan ya ku Allah menene ya kuluna ma la yafalu din nan to wannan ba daidai bane maroka kenan ash-shu'ara'u yattabi'uhum gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun to irin wannan ba ba su ba ba su dawa sune shuara wa ya sha bamban da fakiri to akwai mai tambaya ta baki dan sauran mintoci da ya rage mana wani mai tambaya bismillah can na'am bismillah wasu mata wallahi yanzu haka suke da jariri a baya zo ce a ah, maraya maraya maraya wallahi yanzu ya zama abun sana'a sai ga mace matashiya da da a bayanta ko diya a bayanta tana roƙon mutane kuma an ka ba ta yau ma gobe da da ta dawo wani lokacin ba su ma jin kunya kai kana kaucewa ma suna dinka kuma wanda suka saba har cikin jama'a da ka gani wannan ba daidai bane wallahi ai akwai maraici amma maraici na ɗanki mai gidanki ya rasu bai bude miki koban ki je kina roko ba ai kina da yan uwa ko mijin yana da yan uwa ki kai shi wajen yan uwan mijin nasa mana an bara ke ci da shi ba ko kuma ki koma wajen iyayenki a ci da shi amma wannan abin da ke yi wanda mata suke yi wanda da su koma idan su tayi da yaran da su da mummunan ɗabi'a yaran da su tayi da mutuwan zuciya sun koyi bara daga wajen iyayensu mata ba daidai bane wallahi da shekarun baya ba haka kaga mace kullun da goyo tana yawo gida gida wai tana bara kana za ta ce maka ai maraya ne da can ba marayu ne eh wannan zamanin mutuwan zuciya ne kawai da kuma sun mai da abun sana'a sana'a Allah sauwaka eh ba su ma kamar daure musu gindi ne wallahi kamar daure musu gindi ne wallahi ba su kamar daure musu gindi ne su kare yawa suke yi wallahi kare yawa eh? Eh? Allah abun ba kyau abun ba kyau wallahi abun ba kyau wallahi yaran ma suke turowa ya to ah, ga yaro yazo to ga dan koyawa yaron bara an an kashe masa zuciya ya yi da roko shine an yi girma ka gansu a Lagos gindin gada suna ta roke roke ba makaranta ba menene an kashe mai yaron zuciya Allah sauran rikici ya tayi sune gawan fari Allah ka tsare mu na'am yawa to a wannan kuma yana taba game da yake yana da wani abokinsa da yake masa kullum yana masa faɗa kan cewa ya daina sa ƙananan kaya musamman da yake shi malami ne na addini bai dace rika sa irin wannan kayayyakin ba shi ne yake sai ya matsayin sa ƙananan kaya a addinin su. to likulli qaumin ada likulli qaumin ada kowace al'umma tana da al'ada irin nata musulunci ma da al'adarsa yanzu idan kana rayuwa a kasashen turawa irin su america irin su united kingdom eh, birtaniya da sauransu za ka ga kananan kaya suke sakawa a can idan ka sa karamin kaya don ka saje da su kar a cutar da kai ba za a ce kayi laifi ba a can inda suke tunda majoritin su haka ne da yawan kasa kaya irin namu na nan gina gida kila bi da kallo a cutar da kai da idanu a cutar da kai ma eh, tayi ma da hannu ma to wannan in ka saje da wannan za a baka uzuri amma ban ga dalilin dan Najeriya dan Bauchi dan arewan Najeriya dan arewa a ce kisa kayan da al'adanmu mutuncinmu ɗabi'anmu shine irin wannan kaya na musulunci ka kisa ka kullun da kananan kaya a gara ma da kana wajen makanikancin ka ne kana wajen aikin ka wannan wada ce ka sa wani dogon riga ba sai ka sa kananan kayan ka kana tashi in ka zo gida ko da ka je masallaci sai ka sa kayan ka na mutunci ba filin kwallo za ka je ba ka sa irin wani yanzu kun ga wani abun ashe da yake faruwa sai ka ga yaran hatta ranar juma'a da ake so mutum ya sa kaya na kamala wadda daga an ganka an ga cikin mutunci zaka je ibada ne sai ga mutum ya sa kayan kanana tirit tudun duwawunsa a fili tudun al'auransa a fili kamar jacob kuma ya masallaci zai je ba na mantawa eh, sheik uthaymin yana karantarwa a masallacin dakin kaba ya kai masa tambayan cewa menene kuncin yaranmu da suke sa wannan kananan ka'irin na turawa suke zanzarewa haramun ne ko ba haramun ba budan bakin sai ce to shi dai bai taba ganin wani hadisi da ya magana akai ba dan irin wannan kayayyaki zamanin manzo Allah babu su to amma abin da yake da ne cewa musulunci ya hana mutum ya bayyanar da tudun al'aurarsa ko ta gaba ko ta baya wannan babu ja a sakamakon haka yace to bai dace da matasan suna sa irin wannan kayayyaki da za a ga al'aurar su ba su sa kaya na mutunci yadda daga an ganka an ga mai mutunci farakan nan ba daidai ba ne mutum ya sa matsatsun kaya wanda za a rika ganin tudun duwawunsa ko tudun al'aurarsa ta gaba ko ta ba wannan baya cikin abubuwa na mutunci musamman ranar juma'a da za ka zo ganawa da Allah mahalicci ubangijinka ka zo kuma ka sa kayan kwallo ka sa kaya na eh, zuwa wajen wasa ba daidai ba ne saboda haka muna fata masu irin wannan ɗabi'a da su gyara an gane wannan amma kana wurin aikinka kana gonanka in ka sa ƙananan kaya saboda ka samu eh, saukin aiki wannan babu laifi amma dai waje na kamala masallaci Allah ya ce ya zina amanu ku zo zinatakum inda kulli masjid malamai suka ce zina din nan shine kaya na kamala kaya na mutunci kowa ya ganka ya sani abin da kai musamman ma malamin makaranta ba daidai ne malamin makaranta ya je tsaya gaban yara da ƙananan kaya suna ganin tudun al'aurarsa ba ka sa kaya na mutunci ka sa kayanka na mutunci zai sa abin da kake faɗa ya zama ya fi mutunci a wajen ɗalibanka amma wasu ba su lura da wannan saboda tsananin koyi da turawa sai su gama shine ma wanke kenan ma shine ma ci gaba wannan ci gaba mai tonan rijiya ne ci baya ne koyi da wanda ba musulmi ba ba ci gaba bane kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai mu